cutar kashi abin da dai ake yunkurin a gujewa shi yake dai yunkurin ya faru har yanzu dai muna ci gaba da addu'ar kar Allah ya sa hakan ta faru Yaki tsakanin Najeriya da kuma ƙasar ta Nijar shugaban ƙasar ta Nijar ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu za ku je da ya shirya tsaf domin tura sojojin ƙasar ta Najeriya zuwa Nijar ranar Monday shine ranar da warin da ƙungiyar ECOWAS ta ɗiba ƙasar ta Nijar da su dawo wa bazan da kujerar mulki. haka zalika za ku ƙara jin yadda aka fara kulle bodojin da ke tsakanin najeriya da kuma nijar haka zalika za ku je da aka datse wutar lantarki sannan za ku je da ita ma karan kanta kasar ta nijar ta yanke hulɗa da take tsakaninta da kasar ta najeriya haka zalika za ku ƙara jin yadda kasar ta nijar ta ƙara soke yarjejeniyarta da kasar ta faransa masu sauraro sai ku gyara zama tsaf domin jin cikakkun rahotannin har ƙarshe da irin abubuwan da suke faruwa haka zalika za ku ƙara jin yadda shugaban kasar ta nijar ya gargaɗi ƙungiyar ta ecowas masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin sannan dai da ƙarshe za mu so da ku bayyana mana irin na ra'ayoyin a sashenmu na comment sannan masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan tasha tamu mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka ga dai cikakkun rahotannin shugaban kasar najeriya wato bola ahmad tinubu ya shaida wa majalisar dokokin najeriya matsayar da kungiyar ecowas ta cimma kan daukar matakin soji a kan nijar da kuma sauran takunkuman da aka dauka na larabtar da sojojin da suka yi wa bazin juyin mulki shugaban majalisar dattawan najeriya a fafiyo ya sanar da sakon shugaban kasar inda ya karanto kai tsaye daga wasikar shugaba tinubu wasikar na cewa bayan abin takaicin da ya faru a nijar inda aka hamɓarar da shugaban ƙasa ecowas a ƙarƙashin jagorancinta ta yi allah wadai da juyin mulki kuma ta amince da ɗaukar matakan dawo da nijar kan turbar dimokuraɗiyya a wani mataki na dawo da zaman lafiya a ƙasar ecowas ta fitar da matsaya za a rufe duk iyakokin nijar da ƙasashenmu za a rufe duk bodojin ƙasar nijar da ƙasar ta najeriya da kuma sanya ido don tabbatar da cewa an yi biyayya ga matakin yanke wutar lantarkin da ake kaiwa nijar da neman goyon bayan kasashen duniya wajen aiwatar da matsayar kungiyar ecowas da kuma datse sufurin jirgin sama daga cikin nijar da ma wanda zai shiga kasar rufe hanyoyin shigar da kaya nijar daga lagos da kuma wayar da kan 'yan najeriya musamman a kafafen sada zumunta game da shirin ɗaukar matakin soji a kan sojojin nijar din. shugaban kasar wato bola ahmad tinubu ya shirya tsab domin tura sojoji kasar ta nijar shi yasa da ya aiki wa majalisar zartarwa kan cewa za a an taya kasar ta Nijar domin dawo da mulkin demokaradiyya Haka zalika shugaban kwastam na Najeriya ya isa katsina don tabbatar da rufe bodar kasar ta Najeriya da kuma Nijar. Makaddashin shugaban hukumar hana fasakari ta Najeriya wato Bashir Adewal ya isa jihar Katsina domin tabbatar da umarnin shugaban Najeriya wato Bola Ahmed Tinubu na rufe iyakar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. shugaban hukumar bashi a dewala ya ce ya zo jihar ne domin cika duk wani umarni da shugaban kasar ya bayar kan kasancewarsa shugaban kungiyar ta ecowas ya ce da zara abubuwa suka tafi yadda ake so yana tabbacin za a sake bude iyakokin bodojin kasar ta najeriya da kuma nijar shugaban kasar ta najeriya bola ahmad tinubu ya fusata ne sakamakon yadda kungiyar ta ecowas ta tura tawagar ta kasar ta nijar domin tattaunawa da sojojin Nijar a ƙarƙashin jagorancin da Abdulsalami Abubakar tsohon shugaban ƙasar ta Najeriya. Ta gana da wasu daga cikin sojojin a ranar Alhamis sai dai kuma amma dai tattaunawar bai cimma ruwa ba. a kazalika sulhun da aka je nema hakan bai cimma wata matsaya ba. Shi yasa dai manyan hasoshin sojojin ƙasashen ECOWAS suka kammala wani taro a birnin Abuja inda suka tattauna yiwuwar ɗaukar matakin soji akan sojojin Nijar ɗin. inda sasanci ya gagara dole dai sai an sa sojoji a lamarin tabbas dai kusan damu ce yaƙi daidai yake nema ya tunkaro sakamakon dai har yanzu dai an gagara tun cimma matsaya kuma dai ga kwanaki suna ta kara karaɗowa wanda dai bai wuce dai yanzu nan da ranar mande bane kacal shine lokacin da wa'adin da ecowas ta ɗiba sojojin da suka juya mulki a ƙasar ta nijar da su dawo da mulkin fararen hula da na dimokuraɗiyya tare da dawo da bazum ko kuma dai su fuskanci fushin ƙungiyar ta ecowas a dai har yanzu dai gwamnatin ƙasar ta nijar ƙarƙashin jagorancin mulkin sojin sun ki amincewa haka zalika gwamnatin mulkin sojin nijar ta yanke hulɗa da najeriya da togo da amurka da kuma wadda ta reneta wato faransa bayan tawagar da ecowas ta tura don tattaunawa da sojojin da suka hambarar da shugaba Bazoum ta gaza samun matsaya da sojojin a wani jawabi da ya ta kafar yaɗa labaran kasar ta nijar jagoran juyin mulkin wato kanar ahmadu abdulrahmani ya sanar da matakin da ma wasu matakan da suka ɗauka ya ce mun kawo ƙarshen duk wata hulɗar jakadanci da najeriya da faransa da kuma togo tare da amurka da duk wata matsaya da aka cimma a baya ta rushe kamar yadda kanal ahmadu abdurrahmani ya bayyana kan cewa duk wata hulɗa tsakanin ƙasar ta nijar da kuma najeriya da faransa da togo da kuma amurka sun rushe kuma kazalika sun datse duk wasu wurdori da ke tsakaninsu wanda tafanin al'umma da fa suna tunanin cewa tabbas wannan matakan da kasar ta Nijar ta dauka fa za ta iya haifar da kasar a cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sojojin da ke mulkin Nijar sun soke yarjejeniyar ayyukan tsaro da Faransa a ranar Alhamis a wani mataki da zai shafi yaki da masu ikirarin jihadi a yankin Sahel kamar a makwabtakanta Burkina Faso da Mali kifar da gwamnatin shugaba muhammadu bazum da sojoji suka yi karkashin jagorancin janar abdurrahman chani ya zo ne daidai lokacin da ake kara sanar faransa a yankin faransa wadda ta yi wa kasashen uku mulkin mallaka na da sojoji dubu daya zuwa dubu dari biyar a nijar a cewar kamfanin labarai na reuters waɗanda suke yaƙi da ƙungiyar masu alaƙa da alka'ida da kuma ƙungiyar ta isis a yankin sahel sai dai faransa ta sa sai dai faransa ta sa kafa ta shigo da matakin yin watsi da yarjejeniyoyin ayyukan sojoji na haɗin gwiwa da shugabannin juyin mulki da suka ɗauka ta ce masu juyin mulki ba su da damar yin haka matakin na zuwa ne bayan sojoji masu juyin mulki sun ba da sanarwar soke yarjejeniyoyin tsaro da diplomasiya da kasashen faransa da togo da najeriya da kuma amurka kakakin majalisar sojojin wato ahmadu abdurrahman shine ya bayyana matakin kai tsaye a talabijin a gidan talabijin na Nijar an kulle yarjejeniyar tun a shekara ta 1977 da kuma shekara ta 2020 a cewa Reuters. Sani Abdurrahman ya kara da cewa za a aika wa Faransa da sanarwar a hukumance. Kawayen Nijar na Afirka da yammacin duniya ciki har da Faransa sun kakkaba mata takunkumi da zumar matsa wa sojoji su mayar da kasar kan tubar tsarin mulki. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa dai ta ce tsarin shari'a da aka shimfiɗa yarjejeniyar tsaro tsakanin faransa da nijar an yi su ne akan yardar juna kuma tattun hukumomin nijar suka sanya wa hannu juyin mulkin na nijar shine karo bakwai da aka yi da afirka ta yamma da tsakiya tun daga shekara ta 2022 inda ya safi kasashen mali da burkina faso da guinea sai dai shugaban gwamnatin janar abdulrahman chani ya ce ba za su ja da baya ba har ma suke neman taimakon kasar ta rasha ya bayyana kan cewa sun shirya tsab domin tunkarin duk wani kasar da take yunkurin kawo musu farmaki da kuma jefa su a cikin inna lillahi sai cewa a shirye suke tsab domin tunkarar ta sai kuma idan aka yi la'akari da arzikin ma'adanai na kasar ta Nijar tasirin da Nijar za ta iya fuskanta matukar ta ci gaba da daukan wannan matakan ta hurdodinta da sauran kasashen duniya la'akari da arzikin ma'adanan uranium da man fetur da muhimmancinta a yaƙi da ƙasashen yamma kamar amurka da faransa da kuma tarayyar turai ke yi da 'yan ta'adda da 'yan da kai baya masu ikirarin jihadi ƙasashen yamma masu ba da gudumawa sun kasa tallafin da suke baiwa nijar don nuna adawa da juyin mulkin sojoji nijar dai tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya kuma ta dogara a kan agaji daga ƙasashen turai da amurka wajen samun kaso 40 na kasafin kudinta ta masu sauraro duka-duka 'yan takaitattun rahotannin kenan da muka samu nasarar zaƙulo muku su a daidai wannan lokacin masu sauraro za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin musamman ma kan irin yadda aka sanya ƙasar tanadar takunkumi da kuma yadda ƙasar tanadar ta bayyana akan cewa a shirye take tsab domin kare ƙasar tata shin kuna ganin ya dace da sojojin najeriya a tura ƙasar tanadar domin dawo da mulkin bazum ko kuma a'a kuna ga hakan bai dace ba Allah ya ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da zaman lafiya a Afirka baki ɗaya